Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 22 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Zahara Aminu fage muke farin ciki kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. shugabannin jam'iyyun adawa guda biyu a najeriya sun shigar da kara na neman a soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi ta cece kuce a kai a watan da ya gabata akalla mutane goma sha uku ne suka mutu a afghanistan da pakistan sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske wadda ta auku a arewa maso gabashin afghanistan a jiya talata Hukumomi a Ukraine sun ce Rasha ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaƙi marasa matuƙa wanda ya kashe akalla mutane uku a yankin Kiev. To a Najeriya rahotanni na nuni da cewa adadin matan da suka yi nasarar lashe zaben 'yan majalisar tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu da aka yi zaɓe ya ragu idan aka kwatanta da adadin waɗanda aka gani a shekarar 2029 wato shekara 2019. yayin da musulmi a duk faɗin duniya ke haramar fara azumin watan ramadana rahotanni daga nijar na cewa farashin kayan masurufi sun yi tashin goron zabi duk shekara kullum talaka sai sun yi kuka da yana hauhawar farashin ga musamman a cikin lokacin da azumi kamar yake gabatowa kenan in akwai matsala neman maganin da ake to a najeriya koya shirye-shiryen azumin suke kankama wallahi ba wani shiri ba haida kuɗi za ka yi shiri ba ka kai kai transfer a ce bai iso ba doka wanda ta kuntata wa talaka bayan da muka yi da ita yanzu ya tsaya azumin kenan haka za mu yi shi za mu fasa ne Muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamili Kaye zai gabatar da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. A Najeriya shugabannin jam'iyyun adawa guda biyu sun shigar da kara na neman a soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi ta cece kuce a kai a watan da ya gabata. Kamar yadda takardun kotun suka nuna shari'ar da ake ganin za ta ɗauki tsawon watanni ana yi. Atiku Abubakar wanda ke wakiltar babbar jam'iyyar adawa ta PDP da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour sun buƙaci kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaben da aka ayyana bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben. shugabannin jam'iyyun adawar sun ce a wasu ƙararraki daban-daban zaben na cike da kurakurai sun kuma zargi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec da karya doka ta hanyar ƙin amfani da na'urorin aikin zaɓe wajen ɗora sakamakon zaben a shafin yanar gizo Akalla mutane goma sha uku ne suka mutu a Afghanistan da Pakistan sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a arewa maso gabashin Afghanistan a jiya talata. Hukumar binciken yanayi ta ƙasa ta Amurka ta ce, girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.5 ta auku ne a wani wuri mai nisan kilomita arba'in kudu maso gabashin garin Jum a yankin Hindu Kush mai tsaunuka. da ke da zurfin kilomita 118. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da mutane wasu hamsin suka jikkata a arewa maso gabashin Afghanistan. Inda jami'ai a Pakistan suka ce akalla mutane tara ne suka mutu. kana kuma wasu arba'in da 44 suka jikkata a lardin kibar fatunkwa da ke arewacin kasar gidaje da gine-gine sun rushe ko kuma sun lalace sosai an ji karfin girgizar kasar a sassan kudancin asiya har zuwa birnin new delhi mai nisan sama da kilomita biyu daga yankin a yau laraba hukumomin ukraine sun ce rasha ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaƙi marasa matuƙa wanda ya kashe akalla mutane uku a yankin cave Hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ta ce harin ya sauka a wata makaranta da ke rasicib mai tazarar kilomita 60 kudu da babban birnin kasar. Lamarin da ya lalata gidajen ɗalibai guda biyu da wani ginin da ake koyar da karatu. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter a yau Laraba cewa. Hare-haren da Rasha ta kai cikin dare sun hada da jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran da makami masu linzami da harsasai da dama. Nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar yanzu bar mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya adadin matan da suka yi nasarar lashe zaben 'yan majalisar dokokin tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu da aka gudanar da zaɓe a ƙasar ya ragu. idan a kwatanta da adadin waɗanda suka samu nasara a zaben 2019 kamar yadda za ku ji a rahoton wakilin voa na sashen ingilishi timothy obiezu wanda murtala faruk sanyinna ya fassara mana juliet ya e ikayere ta sami tikitin tsayawa ta takarar kujerar majalisar dokokin najeriya a zaben da aka yi a watan fabrairu mai shekaru 28 juliet lauya ce wacce ta shiga harkar siyasa a shekara ta 2021 bayan da ta nuna goyon baya a zanga-zangar adawa da zargin cin zalin da 'yan sanda ke yi da mulkin kama karya sai dai daga cikin kujeru 360 da ke majalisar dokokin najeriya mata goma sha biyu ne kawai suka yi nasara kuma juliet ba ta cikinsu. ta kuma ɗora laifin hakan akan wariya da ake nuna musu a matsayinsu na mata da kuma rashin kuɗaɗen yakin neman zaɓe. Uh, ta ce yanayin tsarin siyasar uh, Najeriya na cike da matsaloli. Najeriya al'umma ce uh, da maza ne ke faɗa a ji. Idan har mace tana so a dama da ita, dole sai wani ya rike ta ya kuma kutsa da ita a cikin jam'iyyun siyasa. najeriya ita ce ƙasa mafi girma da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a nahiyar afirka kuma rabin al'ummarta mata ne sai dai kashi hudu kacal cikin ɗari na matan ne suke samun mukamai duk da cewa sun yi zarra a wasu fannoni kamar na kasuwanci a najeriya ba a taɓa samun mace a mukamin shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa ba tun da ƙasar ta koma mulkin demokuraɗiyya a shekara ta alif da da casa'in tara. kazalika ba a taɓa yin mace gwamna ba Cynthia mbamalu ita ce daraktar kungiyar yaga mai fafutukar ɗabbaka mulkin demokuraɗiyya. Sun ce siyasa a bace ta cikin gida, amma kuma addini, al'ada da wasu abubuwa sun sa mata ba sa shiga harkar shugabanci a siyasance. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Najeriya ce ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka ƙarancin wakilcin mata a fannin siyasa. Ireti Kingibe na ɗaya daga cikin mata uku kacal da aka zaɓa a matsayin sanatoci a ranar 25 ga watan Fabrairu. Idan aka kwatanta da mata goma sha tara da aka zaɓa a shekara ta 2019. Kingibe ta doke abokin hamayyar ta namiji wanda yake majalisar tun a shekara ta 2011. Women have to be allowed to emerge. Ta ce ya kamata a riƙa ba mata dama su fito. Ina tunanin har sai mun mayar da shi doka. ta yadda jam'iyyu za su rika kallon mata a matsayin wani sashe muhimmi a cikin al'umma. A bara mata sun kwashe mako biyu suna zanga-zanga a majalisar dokoki inda suka nemi a amince da wasu ƙudurorin doka biyar ciki har da wanda zai rika keɓewa mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na kujerun majalisar dokokin. Sai dai ƙudurin bai yi nasara ba bayan da wasu 'yan majalisar suka yi watsi da lamarin. mata 24 ne suka tsaya takarar mukamin gwamna a zaben da aka yi na gwamnoni a sassan kasar a ranar 18 ga watan maris kuma babu ko ɗaya daga cikinsu da ta yi nasara a halin yanzu. a gaida murtala faruk sanyi na yanzu kuma ga karashin labaran duniyar koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da dama a cikin ruwan tekun gabashin gabarta a yau laraba hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu sun ce an harba makaman ne daga lardin hamhong da ke gabar tekun koriya ta arewa Hukumar JCS ta ce hukumomin leƙen asiri daga Koriya ta kudu da Amurka na yin nazari a kan bayanan makaman masu linzami. Harba makami mai linzami shine gwaji na hudu da Koriya ta Arewa ta yi tun bayan da Koriya ta kudu da Amurka suka fara atisayen soji na haɗin gwiwa da aka yi wa lakabi da garkuwar 'yanci a makon jiya. Pyongyang na kallon atisayen a matsayin shirye-shiryen mamaye Koriya ta Arewa. A ƙarshen makon da ya gabata ne Koriya ta Arewa ta harba makamai mai linzami mai cin gajeren zango a tekun gabashin ƙasar. Inda ta ce ta kwaikwayi atisayen da ƙawayen a demokradiyya wato Amurka da Koriya ta kudu suka yi. a ranar alhamis ne za a kammala atisayen garkuwar 'yanci na kwanaki goma sha ɗaya. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a filin tashi da saukar jiragen sama na Aleppo da ke kasar Siriya a yau Laraba ya yi barna in ji ma'aikatar tsaron kasar. Sai dai ma'aikatar tsaron kasar ba ta bayyana ko an samu waɗanda suka jikkata ba. Wannan shi ne karo na biyu da aka kai hari irin wannan a cikin wannan wata. filin tashi da saukar jiragen sama na birnin na biyu da ke siriya ya kasance babbar mashiga da ake jigilar kayayyaki tun bayan girgizar kasar da ta barna a yankunan kudu maso gabashin turkiya da makwabciyarta siriya a ranar shida ga watan fabrairun da ya gabata sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce da misalin karfe uku da minti hamsin da biyar na safe agogon gmt makiya isra'ila sun kai wani hari ta sama a kan filin jirgin saman aleppo wanda ya kai ga lalata wasu abubuwa sanarwar ta kara da cewa an harba makamai masu linzami da dama daga tekun bahar rum a yammacin birnin a yammacin birnin latakiya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da musulman duniya ke shirye-shiryen fara azumin watan ramadana na bana hauhawar farashin kayan masarufi na kawo cikas ga shirye-shiryen azumin da mutane ke yi a jamhuriyar niger lamarin da ya sa al'ummar kasar suka fara kokawa daga agadas ga rahoton da hamid mahmud ya aiko mana talakawa a Nijar a duk lokacin da watan azumi ke shirin shiga suna jin jiki a gun ɗan kasuwa ta hanyar tsawalawa kayayyaki kuɗi. Lokacin azumi wani lokaci ne da bukatu al'umma ke ƙara ƙaruwa amma ba kasafai hanyoyin samun ke ƙaruwa ba ga magidanta. Ni sunana Ahmad Umaru magidanci ne ana agadas. A wanga lokaci da azumi sai kamawa komi ya hau saboda na shi in sai kayan abinci kamar su madara kamar su sukari haka da komi ya haura to mu azumin bana dai gaskiya ba mu san yanda samu fara shi to mu dai wanga azumi da za ya kamawa yanzu dai ga mana mun zira mu Allah ido muna son mu gani shirin da za mu mishi ko da yake yanayin garin kasuwa komi yi tsada wallahi yanzu dai muna jira ga Allah mu gani abin in ya yi sassauci to gaskiya bara ta dara bana bana kuɗi abba kuma kayayyaki sun yi tsada duk abin da zaka tabawa a da abin da kake saya sittin yau ya rubin ya gida uku al'amura dai sai a hankali To sai dai kungiyar 'yan kasuwa na kokarin ganin ta dakile hauhawar farashin kayan abincin inda ta bullo da shirin wayar da kan 'yan kasuwa mahimmancin sassauta farashin. hambalu Umaru shugaban 'yan kasuwa a Agadez. Wai kai da kai ana yi saboda mutane su ɗauki matakan eh, taimaka ma mutane saboda dalilin azumi. Suna bi kasin ne suna kara waye mutane kai da matakan da ya kamata a ɗauka yadda kowa zai samu jin daɗi akan haraka ta abin masarufi na azumi. Matsalolin da sun fi matsawa mutane masu karamin karfi inda suke kokawa ta yadda suke galabaita a sakamakon yanayin bana to sai dai kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa su yi kira ga gwamnati na ta samar da mafita muhammad abubakar wakilin adede sai wadata a gades duk shekara kullum talaka sai sun yi kuka da yana hauhawar farashin musamman a cikin lokacin da azumi kamar yake gabatowa kenan in akwai matsala neman maganin ta ake idan ba a samu maganin ta ba sai a kuma sauya hanya a nemi gurin ma wanda ya kamata ya kama duka a samu a ci ma guri. A Nijar dai a gobe Alhamis ne za a tashi da azumin wata Ramadan bayan da ajiya ba a ga jinjirin watan ba. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. Ta yayin da azumin na watan Ramadana yake dab da kamawa mun zagaya don jin ra'ayin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke shirin tunkarar azumin. sunana ibrahim umar wallahi ba wani shiri ba da kuɗi za ka yi shiri ba mhm. an mai da kuɗi duka an mai da shi an dukunkune shi an mai da shi cikin kwando mm. ba yadda za ka ka samu wai yau ka je hey transfer transfer ma ba za ka sai kai transfer a ce bai iso ba ya makale a sama ya sauko bai sauko ba haka muke fama to sai za ka yi azumi abinda in ba dama abinda ake so mun saba kuɗi yana hannu mu. ko a banki ne mu je mu dauka mu bukatu mu doka wanda ta kuntata wa talaka bayan da muka iya da ita yanzu ya za a yi azumin kenan haka za mu yi shi za mu fasa ne da Allah kai mu a shirinmu na dare za ku ji karin bayani kan ra'ayoyin na 'yan Najeriya. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai kawo zantawa da shugaban kungiyar zumuntar Arewa wato Northern Alliance Alhaji Tanko ya kasai kan yadda Arewa za ta dawo da ta goma shi Babban dattijon mai shekaru 98 a duniya ya yi hidima ga Arewa tun siyasar Nefo gefe da babbar jam'iyyar nan ta Sufrimiya NPC, inda ya gwada yadda yankin yake ajiya da kuma inda ya tsinci kansa a zamanin yau. Daga nan zamu ji bayani kan tinkahon da Arewa ke yi da Jami'ar Amadu Bello ta Zaria daga malamin Jami'ar Farfesa Ibrahim Madugu. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwan. Kurkuga da Tijo Alhaji Tanko ya kasai. Na duka rayuwata a Najeriya na tafiye-tafiye na yi kasashe sun ku hamsin da nan Afirka da Turai da Amerika da Asia su India su China su Rasha su ko ina bilaji. Kuma alhamdulahi ni mu uku aka yi a gidanmu. Bi mata shi za ka kira da Tanko. ni ne na ƙarshe ni ne ƙaramin su amma alal ikonsa yayi na sun mutu kowace ta haifi ɗaya ni kuwa ala raya ni hai zuwa yanzu shekara 28 na haifi 'ya'ya 23 hudu sun mutu da sha tara suna nan da rai bai makarantar boko mamadi 'ya'yana da waɗansu wanda suka mutu da waɗanda suke da rai yanzu ba wanda bai yi digiri ba wani ni in ɗana ya shiga makaranta sai ya yi bachelor sai ya yi master duk 'ya'yana suna da master digiri wani kuma yake so ya phd kuma da ruwansa ake ta abin da nake so shi a arewa nan tamu yaya za ta yi ta rana san lokacin da kuka yi rayuwa arewa tana da daɗin zama tana da kyau amma yanzu arewa tana cikin wahala ito eh ai ka san abin da yake kawo gyaran ƙasa kyakkyawar gwamnati tsakani da allah haɗarin arewa shine mutanen da ake zaɓa gwamnatoci ko na jiha ko na karamar hukuma ko na ƙasa gaba ba sa mai da hankali wajen kyautata rayuwar jama'a samo mutane sana'a kawo abubuwan bukata na rayuwa kawo abin da za su kyautata masana'antu kamar sha'anin wutar lantarki kamar sha'anin ruwa yanzu misali audu bako da ya yi mulki a kano sai da ya yi matattarar ruwa wajen guda ishirin har yanzu ana cin moriyar shekarar su wajen arba'in da barin liki wannan da kowa ya haka da yanzu za mu noma kala biyu ko kala uku noma gyada mun gama mu noma hatsi mun gama mu noma auduga da sauran abubuwa kuma har yanzu muna iya yi tunda kasar tana nan kuma Allah yana mana ruwa so abinda muke bukata shine a samu duk wanda zai shiga zaɓe karamar hukuma ne ya zama shugabanta ko ya zama gwamna na jiya ko ya zama shugaban ƙasa ya zo mana da abin da zai yi maganta wa talakawa abin da ke damu kuma in an zaɓe shi talakawa su tsaya su ga ba za su sake zaɓensa ba sai ya cika alkawuran da ya musu ba laifi ya fara in bai karasa ba su sake zaben ya karasa in kuma Allah ya bai ci ba wanda ya zo ya hau ka gina gida kai rufi duk wanda ya zo gaji gidan dole masa fenti dole ya sa kogo saboda haka mu koma mu da kanmu tsaya mu daina zaɓen mutum don kwaɗayin kuɗin da zai ba mu zaɓi mutum don manufarsa abin da ya alkawarin zai mana don gyara ƙasa kuma mu tsaya tsayin daka mu ga yayi in bai yi ba mu cunkushe shi har sai ya dawo yayi wannan zai baiwa na baya horo. duk wanda yake so ya zo ya nemi shugabanci zai ji tsoron kada talakawa su masa tawaye zai tsaya ya biya musu bukata share musu hawaye. a da lokacin da aka yi siyasa mutane ne 'yan arewa suka sa a gaba su shugabannin siyasa amma yanzu an samu sauyi zuwa kwaɗayin abin duniya shi ne muke fatan wannan ko wannan siyasa da ake ta kuɗi wanda ba shi da kuɗi ko jam'iyya ba ba za ta iya tsaye da kai takara ba in ba ka da kuɗi ba za ka samu da ita take kashe kasa wanda aka zaba maimakon ya tsaya ya aiki magantawa waɗanda suka zaɓe shi abin da ya dame su in sake dukiyar jama'a in ya fita ya fita da fitarsa wannan allah zai mana maganta amma mutanen jama'ar kasa tsaya duk wanda ya zo ya musu alkawari kar su bar ya tafi sai sun takura shi kullum ya zo garinsu su nemi ya yi taro da ku 'yan jaridu da jama'a gari ya gaya musu alkawaran da ya dauka me ya samu daman yi a cikin alkawuran me bai samu daman yi wannan za ta sa kowa ya cika alkawarin da ya dauka gurgurdan iko mun gode da tijo Farfesa Ibrahim A. Madugu shigo ka yi mana sharhi kan jami'ar Amadu Bello da ke Zaria. Abba da zan faɗa maka, kaga jami'ar Amadu Bello ba ka iya kwatanta ta da kowace jami'a Najeriya gabaki daya. Wajen ba ma faɗi kaɗai ba, wajen koyarwa na musamman wanda yake jami'a madu bello yanzu a najeriya ta yi suna a duniya ga baki daya ta yi suna afirka da ce duniya ga baki daya a afirka kenan ma kenan to lokacin da saudani ya ɗebi wannan wuraren nan lokacin ana gani kamar ya yi in handama an ɗebi wuri masu yawa a yau wannan wuraren walla sun kasance suke da muna ta amfana da su za ga akwai faculties daban-daban department daban-daban research centers wanda yake duk babu wasu har nuclear ma nuclear research ana yin shi daga lokacin sadauna bai san za wannan abubuwan ba yanzu ka duba nan noma da sauran zaki kiwon dabbobi za ga cewa ba karamin su ake wannan bangare ba suke taimaka ake taimaka eh, manoma da masu kiwo eh, masu kiwace kiwace hatta hatta hatta wannan mada ke cewa da ana kokari yan a rage faɗan tsakanin fulani da makiyaya din nan ba karamin taimakawa jami'a madabbin bello take wannan bangaren ba wato duk wannan ya nuna dattawan arewa na da sun fi hangen nesa in an kwatanta su da irin dattawan da muke samu a zamani ballanta na ma wayin da za su zo nan gaba su wani abubuwan da suka yi na ce za mu yi kwatan ya yanzu dan ai ba karamin ci gaba za a samu ba lokacin mu da muka yi karatu ai kun yi falo muka yi karatun nan har zuwa tun daga tun daga firamare har zuwa digiri har zuwa na uku har zuwa turai duk wannan shukan sadauna ne da abubuwan da ya kafa ne. Eh. so ba za a iya kwatanta na ake cewa abin da yaro ya hango abin da babbai hango yaro ko dutsen da ya hau walla bai zai ma abin nan ba tunaninsa ba zai kai nan ba bai zai ma gan shi ba ma balle a ce zai samu wannan tunanin ta zo masa ba wato a ƙarshe akwai wani abin da ba za a ga mutum yana da dama yana da dan hannu da shuni a arewa amma in yi zo kula da harkokin ilimi sai ga na 'ya'yansa kawai yake iya yi ya tura su turai alhali hatta makarantar da inda zai je koma primary school da ko secondary daga makarantun na cikin halin kakani kai ba komai bai ne son zuciya ne ya abin da zan yi cewa kenan son zuciya dan idan mutum ya yi la'akari da yadda mu muka samu ilimin nan ya kamata ka kalli 'ya'yan takawa yawancin mu mai karatu ba yan eh, ba masu kuɗi ba ne kuma ba talakawa ba ne alhamdulillah amma duk da haka dan karatun da muka yi har ololo zuwa karatu mun yi karatu har zuwa kai digiri na uku zai biya mana a kai to sai mu ce ba za mu kula da baya ba an kaga duk wanda ya haka dan ya yi butulci ya ya abin nan ya ci amana yawwa ya ci amanan jama'a da suka amince masa aka yi masa aka ba shi wannan ilimin aka taimaka sa aka dafa mai kaga ya kai wannan matsayin nan har ya kai wannan madafan nan haka bai kamata ba ya kamata a samu canjin sauyin irin wannan ra'ayin shikin gudun ki na ce a ƙarshe rake da ya kike ji a ranka ka kai ƙarshen biro yau ka yi farfesa ne kuma dan arewa eh, ya nake ya kike ji a ranka yau a ce kawai ka yi tunani ni farfesa ne tun da ina dan makaranta na gama sakandare wasu su ci jarabawa wasu abokai na a karatu sun daina wasu yanzu kan ma ba a magana amma kai to ayyan alhamdulillah dole allah nake rabu nake mu godiya a kulli yaumi har na kai wannan matakin nan na yau aka ci a jami'a amadu bello ba kowane farfesa ba ba kushe masoran nake ba ni fa farfesa daga amadu bello university ina so ka sani amadu bello ai wannan ginshiki ne gaba ki dan ka ce kai farfesa ne ai farfesa su to alhamdulillah ka ce na kuma kushe musa ba zan ce suna suka tara kowane farfesa dai kowane tsuntsu <laughs> kukan gidansu yake Masu sauraro da wannan zamu naɗe mar Arewa a yau. Makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Aisha matar Usaini Dangwata Karasuwa daga jihar Yobe ta ce hakika ko shakka babu ci gaba da jan kafa da hukumar zaben jihar adamawa ke yi akan zaben gwamnan jihar wanda har yanzu aka kasa samun matsaya daya hakan ya nuna akwai lauje cikin nadi. amma koma menene allah yana tare da mai gaskiya daga karshe ina addu'ar allah ya shiga tsakanin nagari da mugu saƙonmu na gaba ya fito daga alhaji umar forever tare da adam a adam gashuwa suka ce ɗaukar matakin haramta amfani da shigowa da kayayyaki da gwamnatin Nijar ta yi a kan kasar Mali. Samsam bai dace ba ganin yadda masana ke cewa koma baya ne ga tattalin arzikin ƙasa. Shi wannan saƙon cewa ya yi 'yan takarar mukamin siyasa da kuka samu nasarar lashe zaɓuka. Ina taya ku murna kuma ina tunatar da ku akan alƙawuran da kuka yi wa jama'a lokacin da kuke barar su Da fatan za ku cika alƙawuran domin ku sauke nauyin da kuka ɗora ma kan uku sako daga haruna muhammad katsina saƙon Ahmadu Manaja Bauchi daga anguwan karofi Madaki a Najeriya ya ce murya Amurka ku isar min da saƙon fatan alkhairi da taya murna ga 'yan Najeriya domin kammala zaben gwamnoni cikin lafiya da kwanciyar hankali da fatan Allah ya yi jagorancin ga gwamnonin jihohin da aka zaɓa. Sakon kawu mai ruwa bajuga ya ce ina addu'ar Allah maɗaukakin sarki waɗannan bayi naka da ka basu mulkin Najeriya kama daga shugaban ƙasa majalisar tarayya gwamnoni da majalisun jihohi. Ya Allah ka dafa musu su tsamo mana ƙasar mu daga halin da take ciki. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ali Rafkana Gashuwa ya ce siyasa rigar 'yanci. An yi zaɓe lafiya an gama lafiya. A wani gun wasu suna farin ciki a wani gun wasu suna bakin ciki haka duniya ta gada fatanmu allah ya sa mu ce gwanda gobe da jiya to mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da ku. yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen Najeriya a shugabannin jam'iyyun adawa a Najeriya guda biyu sun shigar da ƙara na neman soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi ta cece kuce a kai a watan da ya gabata. Kamar yadda takardun kotu suka nuna, shari'ar da ake ganin za ta ɗauki tsawon watanni ana yi. Atiku Abubakar wanda ke wakiltar babbar jam'iyyar adawa ta PDP da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour. sun buƙaci kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaben da aka ayyana bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben akalla mutane goma sha uku ne suka mutu a afghanistan da pakistan sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske wadda ta auku a arewa maso gabashin afghanistan a jiya talata hukumar binciken yanayi ta ƙasa ta amurka ta ce Girgizar kasar mai karfin maki 6.5 ta auku ne a wani wuri mai nisan kilomita 40 kudu maso gabashin garin Jun a yankin Hindu Kush mai tsaunuka da ke da zurfin kilomita 118. A yau Laraba hukumomi a Ukraine sun ce Rasha ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaƙi marasa matuƙa wanda ya kashe akalla mutane uku a yankin Kiev. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ta ce harin ya sauka a wata makaranta da ke Rasice mai tazarar kilomita 60 kudu da babban birnin kasar. Masu sauraro baki da wanda ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi takwas da rabi tana agogon gane za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu kan a madadin zahara aminu fage wacce ta taya na gabatarwa sai kuma julie lewis gresham da ta hada mana shirin da kuma injinin mu al santos ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan allah ya kai mu kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe sannan za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su kazalika muna nan a twitter facebook instagram da ma youtube salamu alaikum